ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون الله مسألك بايا جنكر تام وتلي إدان أجل انت لا يورتا تاكالي الله مسنيني mai ba da labari ga abin da bayansa suka kasance suna aikatawa babu abin da yake buyar masa a cikin ayyukansu kuma zai yi musu sakayya a kai idan alheri suka aikata za su gani kuma idan sharri suka aikata shi ma za su gani